This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, talatin da kuma 60, sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalol niya da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a ta babban rana 11 ga watan Disamba da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga ran birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin mu tsunduma cikin shirin namu sabu a bamu kanun labarai ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce farmakin da jiragen saman yaƙi na rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci sun kai da suke kaiwa a iraki da siriya sun halaka manyan shugabannin kungiyar isis guda uku da sojojin waɗannan kungiya hamsin wakilan kungiyoyin adawa daban-daban fiye da ɗari a siriya sun amince kan tsare da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin shugaba bashar al-assad a jihar california kwararrun ninkaya suna aiki a tafki a birnin san bernardino inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane goma sha hudu wuri sun ziyarci wurin a ranar da suka yi wannan ɗanyen aiki to karin labaran kenan sakamakon shawarar da babban bankin duniya ta bayar na a cire tallafin man fetur a najeriya 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da wannan batu su waye ke amfana shi talakawan da ake sassa amfana su suke amfana har wa yau a kan wannan batu dai na man fetur shi ma umar faruk musa ya tattauna ne da tsohon ministan man fetur alhaji umar dambo kan wannan batu na cire tallafin man 'yan najeriya yanzu haka kawai ka gigif ka zo ka ce an ɗauke wannan eh, tallafi ba kai wani tsari ba kai wani shiri ba baka komai ba to wannan ba zai yiwu ba sai kuma mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na juma'a ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce farmaki da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangin da amurka ke yi wa jagoranci suke kaiwa a Iraki da Siriya sun halaka manyan shugabannin ƙungiyar ISIS guda uku ciki har da ma'ajin wannan ƙungiya. kakakin rundunar taron dangin steve warren ya faɗa jiya alhamis cewa abu salah shine yake kula da harkokin murɗiya da kwace na isis Warren ya kira Salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ta ISIS saboda haka mutuwarsa za ta kassara samun haka nan kakakin ya ce hare-hare da rundunar taron dangin take kaiwa sun halaka mayakan sa kai na ISIS su 350 a birnin Ramadi da ke kasar Iraki. Har ma sojojin kasar ta Iraki sun kwace wani bangare na birnin Ramadin a makon jiya, amma kungiyar da ish tana rike da sauran garin. haka Hakanan a jiya Alhamis wani babban jami'i a Baitulmalin Amurka Adam Subin ya ce kungiyar isis tana da dukiya sosai wacce kassara hanyoyin samun kudadenta suna da wuya mr zubir wadda yake sashen tattara bayanan sirri dangane da ta'addanci da hanyoyin samun kudadenta a malin amurka ya yi magana ne a ingila inda ya ce kungiyar tana samun fiye da dala miliyan 500 daga sumogan mai da kuma kusan dala miliyan 1000 wacce ta wawushe daga asusun bankuna a iraki da siriya da kuma wasu miliyoyi da ta kwace daga hannun wasu 'yan kasashen nan guda biyu wakilan kungiyoyin adawa daban-daban a syria sun amince kan tsarin da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin shugaba bashar assad fiye da wakilan kungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai ne suka tashi daga wani taro na ba safai ba a birnin riyal jiya alhamis inda suka amince kan shirin ci gaba a kan shawarwarin duk da haka kungiyoyin ba su zaɓi wakilansu a zaman da suka yi ba a gwamnatin ba shawarin da aka yi a kasar saudiya sun samo asali ne daga shirin manyan kasashen duniya ashirin da suka amince a kai cikin watan jiya tattaunawa da suka yi a vienna kasashen da ake kira wato hukumomin ƙasa da ƙasa masu goyon bayan syria sun ayyana watan janairu mai zuwa a zaman wa'adin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin assad da ƙungiyoyin 'yan hamayyar kasar masu sassaucin ra'ayi kamfanin dillancin labarai na ƙasar saudiya ya ce ƙungiyoyin adawar sun amince cewa burin cimma yarjejeniyar ta fuskan siyasa shine kafa kafa ƙasa wacce take wato mutunta ɗewancin 'ya'yanta tsarin da a nan gaba babu hannun shugaba asar a cikinsa. A jihar California ƙwararrun ninkaya suna aiki a tafki a birnin San Bernardino inda aka ba da rahoton cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane goma sha hudu makon jiya an gansu sun je wurin ranar da suka karkashe mutane. mukaddashin daraktan hukumar fbi mai kula da shiyar los angeles david bodic ya ƙi bayanin ainihin me masu ninkayan suke bida a cikin tafkin jiya alhamis amma wata kafar yada labarai ta ce sai ta yi akwai kundin na'urar kwamfuta da watakil ake zargin maharan suka jefa a ciki bodi ya ce bincike a tafkin zai ɗauki lokaci ya ce hukumar za ta gaza a aikinta idan ta kasa bincike ko bin kadin duk wani bayani da ta samu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa babu abin da donald trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zaman kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa ƙasa da wata biyu kafin a fara jefa kuri'an zaben fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar ayawa a cikin watan biyu a daren litinin ne trump ya tada rigima a cikin da a ciki da wajen amurka lokacin da ya ba da shawara a hana musulmi shiga amurka amma duk da hakan a zuwa jiya alhamis sakamakon neman jin ra'ayin jama'a a faɗin amurka da kuma wasu wurare da za a fara zaben ya nuna farin jininsa sai karuwa yake yi kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan da tashar talabijin ta cbs da jaridar new york times so gudana a faɗin amurka ya nuna trump yana kan gaba da kashi 35 cikin 100 can gaba da sanata ted cruz daga jihar texas wanda yake da kashi 16 cikin 100 sai kuma tsohon likitan kwakwalwa ben kasin da kashi goma sha uku cikin ɗari a kura'ar da aka yi a wasu jihohi kuma trump yana can kan gaba a jihar hampshire yayin da yake gogayya da ted cruz a jihar iowa a jihar south carolina kuma yana kan gaba a nan ma a bangladesh hukumomin kasar sun ɗage takunkumin da suka azawa dandalin sada zumunta na facebook mako uku bayan da ta ɗauki wannan mataki kan dandalin facebook ɗin da whatsapp da Viber bisa dalilan tsaro. Amma jiya Alhamis ma abuta Facebook sun samu damar amfani da dandalin. Amma WhatsApp da Viber har yanzu gwamnati tana ci gaba da toshe kafofin kuma babu tabbas kan kowane lokaci ne gwamnati za ta janye garkame su da ta yi. Ministar sadarwa Tarana Halim ta ce gwamnati za ta ɗage takunkumin da zarar babu barazana ga tsaro. ta gode wa matasa masu amfani da dandalin facebook har ma da masu sukan lamirin gwamnati saboda haƙuri da suka nuna a cikin watan nuwamba ne gwamnatin ta katse hanyoyin amfani da kafofin sada zumuntar bayan da shugabannin hamayya biyu ba su samu nasara ba a ɗaukar ƙara da suka yi kan hukuncin kisa da aka yanke musu dangane da zargin laifuffukan yaƙi da suka aikata a lokacin da ƙasar ta yi gwagwarmayar neman 'yancin kai a 1971 a cikin watan janairun bana gwamnatin kasar ta katse kafofin sada zumunta na dandalin tango da viber bayan da suka yi farin jini a zaman haɗa kan mutane domin gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda tana cikin jihohin da ke ci gaba da fuskantar matsalar man fetur. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa 'yan Najeriya ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da cire tallafin man fetur da babban bankin duniya ya baiwa Najeriya. Ga dai Ibrahim Abdulaziz din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a rahoton na bankin duniya da ya fitar game da tattalin arzikin najeriya bankin na maganin akwai bukatar samun wani sarari ta fuskar kuɗin shiga domin ƙasar ta samu damar sararawa har ta samu damar samar da muhimman abubuwan ci gaba wannan ra'ayi na bankin duniya da ya zo daidai da na sarkin kano muhammadu sunusi wanda shi ma a kwanaki ya buƙaci gwamnatin buhari da ta janye tallafin man ko da yake gwamnatin ta nuna cewar bata da aniyar janye tallafin man to koya sauran 'yan najeriya ke kallon wannan kira na bankin duniya ga dai ta bakin wasu a yola fadar jihar adamawa to ai bankin duniyan nan kullum kusan kullum su ne kamar abokan gaban na eh, kasashen afirka duk lokacin da kaga sun dauko wani abu suna so ne abun da zai kara kawo ma mutane wahala kuma ya kawo mutane fitina a cikin kasa karin a cire tallafi fitina ne kawai ake so a jamu a kara jawo a cikin kasa dama kasar tana abun ta tangantagal da zarar an zuwan kara mutane boarding wata wahala to ta kuma mutanen za su ƙara tashi ne a ƙara samun matsala cikin ƙasan saboda haka ni ba mu goyi baya ba gaskiyar magana wasu mutane ne tsiraru suke amfana da wannan tallafin da ake cewa ana bayarwa ya kamata ba a janye ba amma a lokaci guda ya kamata a duba batun wato suwa yake amfana shi talakawan da ake su amfana su suke amfana in ko ba lallai su ne suke amfana da shi ba to gaskiyar magana a duba a ga me ya kamata ta yadda zai talaka zai zama ya rage masa an sauƙaƙe masa wahalun nan da yake ciki domin gaskiyar magana wannan tallafi da ake magana su tare ana cewa wasu ne ke amfana da shi to ko in ta tabbata haka din ba talakawan da aka yi domin su ba to gaskiya bai da wani amfani to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar karancin man fetur ke kara ta'azzara lamarin da ya kai masu ababen hawa kan shafe awanni a layin mai ko da yake sautari akan zargin dillalan man da cewa su ne ma ke kawo karancin sa zargin da ko shugaban kungiyar dillalan man mai kula da jiyon adama da taraba alhaji abubakar aa butu ke musantawa matsalar man fetur ba ya faru ne a jihohi biyun nan kawai ba ya faru ne a kasa baki ɗaya a sanadiyar rashin isasshen mai ɗin a kasa wanda kamar yadda mafi yawan mutane suka sani an sha faɗa cewa muna amfani da lita miliyan 40 ne a kowace rana sa'annan refineries namu idan suna aiki gaba daya suna producing 19 million liters ne sai ya zamanto masu shigo da man fetur na ƙasa dafa-dafa nasu yawanci ba sa aiki saboda rashin mai din ya zamanto abin da muke samu din bai wadaci ƙasan ba to wannan shine hakikanin abin da ya kawo matsalar man fetur a ƙasa baki daya wanda ya taɓa kowace jiha a faɗin ƙasar nan ba adama da taraba kawai ba to ko ina kuma batun kuɗin tallafin da wasu dillalan ke samu a yanzu har ila yau ga alhaji abubakar butu to wannan kuɗi da kake magana ɗin inda matsalar man fetur ɗin najeriya yake so aka fitarwa wannan kuɗi ɗin ba mu independent marketers ba akwai wani abu da mutane ba su fahimta ba duk da cewa turancin guda ɗaya ne aka ce marketers kowa sai ya ɗauka mudin ne gaba ɗaya amma ana nufin importers masu shigo da man fetur su ne aka fitarwa wannan kuɗi din ina fata an fahimta mu kuma muna tare da petroleum equalization farm mu su suke biyan mu su kuma importers da take ba su mai subsidy kudin subsidy nasu wanda kuma tushen matsalar man fetur musamman kare-karen farashi da wasu matsalolin da ake samu ta can ne ake samu dalili kuma shine kamar haka baya da za a yi ka shigo da man fetur a ƙasa ka sauke a depot naka ka sayar mana a farashin da ka ga dama ka ce kuma kana so baka subsidy shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya bi due process zai ba ku kuɗin ku amma ga ka'ida wanda ya sa aka samu jinkiri kafin har shekaran jiya tukunna kuɗin ya fita aka danka musu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a faɗa mutane shugabanninmu ya kamata duba batun fetur to har wa yau dai akan wannan batu Umar Faruk Musa ya tattauna ne da tsohon ministan albarkatun man fetur Alhaji Umar dembo akan wannan batu na cire tallafin mai kuma Umar din ya fara tambayan ministan ne ko ina mafita game da wannan batu da ake ta ce ku ce a kai? To abu ne mai wuyan gaske don saboda eh, kasan ita Eh, bankin duniya da kuma irin kungiyoyi eh, irin waɗannan suna da nasu harkoki suna da abubuwan su duka saba suna shiryawa su yi abubuwa yadda yake suna da yadda suke so su tafiyar da duniyar baki ɗaya ko kai karami ne ko babba ne ko ya kake su suna hidiman su ne na bankin duniya mu kuma muna so mu ga cewa an ji da Najeriya yan Najeriya yanzu haka kawai ka gigif ka zo ka ce an ɗauke wannan eh, tallafi baka yi wani tsari ba baka wani shiri ba baka yi komai ba to wannan ba zai yiwu ba kuma zai ɓata sha'ani sai ka ga kaman cewa ma an hada baki ne don saboda masu shigo da man nan da sauransu duk hidima ne suke kasuwa ta duniya in kana maganar bankin duniya za mu ce to su ma duk ana hada baki ne ga su an je su je su shigo da mai su karɓi kuɗi su yi hidiman su wanda aka na gaske da na ƙarya duk su ta hidiman su. to amma ai akwai 'yan najeriya ƙwararru masana sha'anin tattalin arziki da suka dade suna kira ga muhammadu buhari ya janye tallafin nan saboda tattalin arzikin najeriya ba zai iya ɗauka ba kwanan nan ma ah, sarkin kano muhammadu sanusi ya yi wannan magana mana inda ya ja hankalin ƙasa game da lalurar tattalin arziki da ci gaba da ɗaukar tallafi eh, na man fetur wannan ba ganin ba magana ce ta wata ƙasa ba ma 'yan najeriya ma ƙwararru sun yadda sun gamsu cewa tattalin arzikin najeriya zai ruguje baki ɗaya idan aka ci gaba da ɗaukar nauyin tallafin mai. To abin fa ba wai kawai ya ka masana tattalin arzikin ƙasa ne kawai za su yi ba. In gwamnati tana so sai ta tara mutane masana abubuwa da yawa da 'yan siyasa masana da rayuwar jama'a da kuma masu tattalin arzikin ƙasa da masu ciniki da masu cinikayya da sauransu a zauna a tattauna a fidda abin da zai fidda mu daga cikin wannan rigima. Ba wai kawai waɗansu ɗan gefe su ce kaza sannan a ɗauka cewa shi ne daidai ba. Yanzu kai a fahimtar ka me ya kamata a yi yi domin gwamnati ta janye tallafin nan a jefar da kwallon mangoro a huta da guda eh to ya da zanen ki kisan lahiya da yanzu waɗansu ga sai kawai a kirawo jama'a waɗanda suka san logon abubuwa da 'yan siyasa da masu tattalin tattalin arzikin ƙasa da sauransu a zauna gwamnati ta kafa don tuntuni sai a yi ta magana a ce za a janye amma ba a zauna an ce me za a yi ba ya ta yaya za a janye me da me za a yi saboda akwai abubuwa da yawa za a iya yin refineries eh, matatun mai da yawa za a iya karo waɗansu za a gyara na yanzu za a iya samun nan ƙasa motoci da ake amfani da su da mai ana iya ragewa a yi a sa gas don tuntuni shekara ashirin da suka wuce a nan Najeriya a wari ana cancanza mutane mota daga mai mai ta koma mai gas ana yin waɗannan abubuwa sai a samu a rage wahalhalu a san yadda za a yi sannan a cire amma ba kawai a zo a ce a cire ba ba tare da an shirya ba gwamnati zai ta yi wannan shiri na sosai. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu an kiyasta cewa likita ɗaya ne ke kula da kimanin mutane dubu shida a najeriya za mu dubi dalilan da suka sa ake karancin likitoci a najeriya kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar likitocin Najeriya ta ce tilas ko kuma akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan inganta harkokin kiwon lafiya a ƙasar na ƙarancin likitoci domin an ƙesa cewa likita guda ɗaya ne ke kula da kimanin mutane dubu shida. Sa'annan kuma wasu likitocin sun gwammace su je wasu ƙasashe domin a Najeriya ba a biyan likitoci albashin da ya kamata. Uwa uba kuma ga ƙaranci ko kuma rashin kayayyakin aiki a asibitoci. To na tuntuɓi Professor Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar gayyada yaduwar cututtuka ta Najeriya da kuma yadda hirar tamu ta kasance. likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. kaji dai wannan bayanin da na maka profesa me yasa ake karancin likitoci a najeriya eh, akwai dalilai iri-iri na farko shi shine eh, makarantun da ake koyar da aikin likitoci ba su yi saba tukuna amma duk da haka kowane shekara kowane lokaci ana ta kakkarawa jihohi masu fara kirkirar nasu kuma shi yana taimakawa sosai na biyu eh, asibitocin da ake samu inda likitocin suke aiki da yawan su ba su da kayan aikin da ya kamata so likitocin suka je sai sai zama ba su jin daɗin wajen ayyukan ko su koma su daga eh, likitocin eh, asibitocin da gwamnati suka mallaka su koma na wanda ke wata private sector na uku shine gaskiya magana albashi har yanzu bai kai ga yana za ce a zuwa gani amma duk da haka eh, najeriya ba ta cikin wanda suke biyan likitocin su dan kaɗan ba wai abun ya ɓaci bane haka na hudu shine akwai wurare da yawa wanda likitoci sun je sun taru kamar su lagos su oyo su eh, eh, yammacin najeriya da wasu eh, gabas ta kudu inda aka fi samun likitoci sun je sun makale a wurin ba su son su zo inda ake wato kamar su karkara su arewa inda babu eh, kayan aiki babu asibitoci da yawa saboda hmm. haka in aka duba kamar a ce a yammacin najeriya yanzu nan a kowane eh, ma'aikaci eh, akwai likita ga kowane dubu biyu wato cikin jama'an najeriya amma aka zo arewa to nan ne ya ɓaci hmm. sai ce akwai likita ɗaya ga wajen dubu tara jama'an najeriya saboda aka aka aka misalin a raba a ga nawa ne duk najeriya musa ce to da kowane mutum dubu biyar dubu shida shi za samu likita daya wannan ya yi nisa da abin da makarantar eh, lafiyar duniya suke so a samu to kayi bayani akan kayi bayani akan cewa a kudancin najeriya din an fi samun likitoci a sannan kuma wasu likitoci din sukan bar asibitocin gwamnati su koma asibitoci masu zaman kansu to waɗanda kuma suke zuwa ƙasashen waje kuma fa sun gwammace su yi aiki a ƙasashen waje a to aiki ma sun dalili domin ƙasashen waje ana biyan albashi fiye da sau goma ga da ake biya a najeriya ga kwanciyar hankali ga kayan aiki ga kuma abubuwan da za ba likita da daraja saboda haka duk da yawan su sai su fice abin da kace ne ƙasashen da suke zuwa su sun fi kusan eh, kai ga ah, abin da masana lafiyar duniya suka Um, recommended cewar ga kowane eh, mutane ɗari shida zama akwai likita ɗaya to kamar su eh, america da ingila eh, to ai sun sun kusa da wannan sai kuma ga shi abin da kaci mu da ba da kuma shi sai a dinga zuwa ana aiki a can lallai rashin ba da kayan aiki da albashi masu yawa da kuma kullum ana ta faɗa yanin ma'aikatan lafiya a ƙasa shi ma yana jiya mutane su gaji su likitocin su gaji sai su fara ficewa daga ƙasar najeriya to a matsayinka na daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta najeriya waɗannan matakai kake ganin ya kamata najeriya za ta ɗauka domin shawo kan likitoci ya zama da cewa suna kwaɗayin zuwa yin aiki musamman ma a yankunan karkara. To, na inda zan da yake cewar eh, gwamnatin najeriya yanzu nan sun riga sun fara ɗaukar matakan da zai eh, eh, kawo gyaran wannan matsalar shine na farko maganan budget wato kuɗin da ake ba masana'antar lafiya wato kasafin kuɗi eh sai aiki su tsari lafiyar jaman najeriya ko kusa da su kashi goma mabiyi ba amma yanzu allah ya taimake mu akwai abin da kira health national health act sai aka kaddamar da wannan zan tabbatar miki cewa insha Allah eh, bangaren eh, eh, masana'antar lafiyar Najeriya za su samu dindin kuɗi masu dindin yawa za a iya kamar wannan aiki a fara wato ƙara makarantu da za a koyar da likitoci da kuma a dinga gyara ana taimakawa su likitoci masu samu kayan aiki a ginin wato asibitoci wanda eh, ko ina ka ji a duniya ya ce lalle najeriya mun yi kokari to so in aka har haɗa yin wani da kuma mutanen mu especially gwamnati na arewa su ya kamata su miƙe domin a arewa ne babu likitocin nan da yawa kuma gashi mun yi an mun yi a kano an an gani lokacin da eh, wajen ina jin na ne wani wani wani classmate na colonel Egypt Garba ya yi gwamnan kano ina zuwa kano kawai sai ce ai mu mun ɗauka kano tunzin jiwa ga kun a gaba arewa amma kawai likitocin ku wato indigenous likitocin ku su goma sha bakwai ba sai nake mishi to kai da ka zama kwanel ai sai da ka bi kai ta makaranta mu sa mana yara a makaranta wallahi hajji ya yarda daga lokacin nan lokacin akwai wata commissioner hajiya na nono da ita da eh, eh, dr sadiq wali da ni muka miki wallahi tsakanin lokacin nan da yau muna da likitoci sun fi dubu biyu a kano muka miƙe gwamnan na ya tura ya mu zuwa rasha zuwa kasashen waje kafin ki ce shekara biyar shekara shida sai ga kano da mu da oyo ma ina jin oyo ba su ciwo likitoci ba yanzu hmm. saboda haka sauran gwamnatin arewa su koya kwanko suna zuwa shi ma muka je muka same shi muka ce dan Allah ga shi abin da aka yi sai kuma shi ya zo ma wuce gona da ya fi mu abin da aka yi da ya tura yara ba ma aikin likitoci ba aiki duk su je su koyo eh, sana'o'i iri iri to yanzu haka magana nake da ke yaran da shi ban kwankwaso ya tura kasashen suka dawo to ya kano za ta zama number one a najeriya bisa rahotanni ma shi ma gwamnan jihar borno ya ɗauki wannan mataki na tura yara makarantun koyon aikin likita din nan to ah, ai abin da ya kamata a yi kenan mutane kudu suna da likitoci da yawa su dama suna zuwa makaranta amma wallahi gwamnoni ne suka mai da himma ga aikin koyar da likitoci allah na tuba shekara goma nan da shekara goma inda su koyi yadda kano suka yi ga shi ke ce bano za su yi naija za su yi sokoto za su yi in gwamnati gwamnati suka yi za a sha mamaki a arewa wanda ko maganar najeriya zai gyaru to ya to akwai kuma wani matakin da za a ɗauka na ta ma likitocin su je yankunan karkara tunda yankunan karkarar nan su ake buƙatar likitocin nan fiye da ko ina Eh, eh, dole akwai cikin eh, ce miki wannan national health act din nan zai sa bangaren wasu matan lafiya su sami kuɗi da kuma kayan mutum zai aiki don suka ba su kamar abu na kira kira incentive kamar duwan zai aiki a karkara a ce bayan albashin sa akwai abin da za a ƙara mishi yara za su je za su zauna za su yi aiki kuma wallahi komai zai gyaru kuma ana iya ana yi a ƙasashe da yawa ce to in ta gama makaranta za a baka scholarship ka je ka makaranta amma fa in ka gama sai ka shekara biyar kana aiki a karkara kafin ka dawo dole da ka ga dama to shi ma aka yi wannan za a samu likitoci da yawa a asibitocin mu na eh, na karkara da kuma su primary health care center na uku kuma a ce in dai ka fito daga wuri kaza to in ka gama aikin likita abin sai an tabbatar cewa ka koma garinku ko eh, ku. ka yi sabis ko shekara biyu shekara ku bayan N.Y.C. shi ma aka haka za su sami ake eh, abin haka aka yi indiya aka yi haka ya ko'ina ke na karshe shi ne yanzu nan eh, ba ma eh, aikin kawai ba ko fa irin su aiboyi da sauransu su ma ba su likitoci da yawa a kudu shi shugaban kasa ya ce an ba da lokaci kaza ya zama na kowace jiha ta tura yara kaza su yi su koyi aikin likita shi ma wallahi kafin fi ce kobo za ga kawai an an an samu A makon gobe idan Allah ya kai mu, Professor Abdulsalam sidi zai kuma bayyana mana irin matakan da ake ɗauka na magance matsalar magungunan jabu da suka zama ruwan dare a Najeriya. Masu sauraro muna kuma fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci. Yau ba za ku je amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kar a takaice. ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangin da amurkan ke wa jagoranci suka kai a iraki da siriya sun halaka manyan shugabannin kungiyar isis guda uku ciki har da ma'ajin wannan kungiya kakakin rundunar taron dangin steve warren ya faɗa jiya alhamis cewa abu salah shine ya kula da ko yake kula da harkokin murɗiya da kwace na ƙungiyar isis warren ya kira salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin kungiyar isis saboda ka mutuwarsa za ta kassara hanyoyin samun kuɗaɗen wannan kungiya. wakilan ƙungiyoyin adawa daban-daban fiye da ɗari a siriya sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin bashar al-assad a siriyar fiye da wakilan ƙungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai su ɗari ne suka tashi daga wani taro na ba safan ba a birnin riyadh jiya alhamis inda suka amince kan shirin ci gaba a akan wannan shawarwari duk da ƙungiyoyin ba su zaɓi wakilansu a zaman da za a yi da gwamnati ba To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya. Amma kafin mu tashi bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Shehu Galadima na bashi sarautan Galadiman Kwantagora. Ubangiji Allah ya taya shi riko. Haka kuma muna taya Abbas Lalo da Rukaya Abdulhamid Musa Mubi murnar ɗaurin auren su da za a yi gobe Asabar a garin da a garin Jos da ke cikin jihar Plateau. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ni lada ibrahim ke cewa sai an ji mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.